motan nan motan ki ne ba tawo bace ba motar ki ce amma ce min kika ajje tawon a gidanki a farfajiyar ki in ajje in biyo ki ba zan fita ba wallahi fita a motan nan billahi lazi ba zan fita a motan nan ba zan fita ba security fita security ya ci warsa zo ki jiga wani sako za na fitar daga bakina ni ajiyarsa suna je min yawo a gabobina koshin gida ne sai na ga kin zo min a mafarkina da baki zo ba kamar zai cuɗanya da kwakwalwana albashirin ki ce goro ki sauraro san ki mini maruru har na warke ba ban ne ba ban ne ba Nigeria. She studied primary and secondary school in her city. She is among the fewer actors who gained fame for their first debut. Aisha Najamu has been featured in one of the most recognized web series film titled Is